madan ya fito ashabu hmm. mu ne muka san cewa Allah ya sanar mu wani munafiki ne wani munafiki ne da mun san musu kuma sai munafiki a ah, yanzu ma ya far yanzu ma ya far masa habban sai ki kashewa yake gani siyasa manzo Allah ya kowa iya siyasa hmm. haka da siyasa linan wa tijja wurin tsanani kai tsanani wurin sassauci kai sassauci haka manzo Allah ya tafi da yace sai da ya wuce sai manzo Allah ya kalle shi fa kana sai yace innahu hmm. tabbat lallai yadda cewa yadda al'amarin zamirin sha'ani yadda al'amarin yake yadda sha'ani yake يخرج من بئر Wata وترانا wannan mutumin da kike gani a cikin tsantsansa ko zuri'ansa waɗansu mutane za su fito ya nuna kitaballahi rabba za ka san suna karatun alqur'ani da tinidimin sa ta kai sa karatun alqur'ani su ne na fili har in kitabi suke yi duk abubuwan na fila za su yi amma mu'amalar su ba ta da kyau tsakaninsu da musulmai suna cin amana suna cin nama mutane suna zambacin abinci suna yaudara suna tada fitina manzo Allah ce wata rana wannan mutumin da kuke gani sai wata al'umma ta fito cikin tsadarsa, cikin zuriyarsa ga suna suna karatun alkur'ani in suna sallah ma su kalle su kamar su kamar su ne imamu malik shi iya sallah amma yake la yujawu hanajirahum duk ba cikin zukatansu in kana son ka san addinin mutum daidai ne yi mu'amala da shi ka gani da gaske akwai tsoron Allah a ciki ko ko a'a sai dan ba makirci da baya iya yi yaqra'u yatuna kitaballahi rakban la yujawizu hanajirahu baya cije makoshin su ma'ana baya kai zuciyarsu daga baka Yan yamruquna min addini suna da saurin fita a cikin addini addini in an ce wata riwaya min islam ma'ana suna saurin fita musulunci in an ɗauka addini as-sa'a ma'ana ba su da fa'a ba su da tawabu suna da girman kai ba biyayya nan da nan sai su fita kama yamruku samu min ar-ramyati kaman yadda kibiya in mai ƙarfin hannu ka kibiya mai kaifi aka harbi dabba za ta shiga cikin dabbar ta fita ba abin da ya taba jikinsa saboda tsananin karfin kibiyar ce haka kuma suke fita addini babu wani abu na addini da ya tasiri a cikin wa azunnuhu qala mai riwaya yace ina tsammanin sai manzon Allah ya ci gaba da cewa la in adraktuhu wallahi inna rizqi wa inna mutane la aqtulannahum qatl samud wallahi zan yake su zan kakkashe su kamar yadda aka kashe samudawa wannan magana ta karshe yake tabbatar da cewa a cikin wancan lokacin wancan mutum ya cancanci kisa to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda a zauna lafiya sai ce a kiyaye ina ma nan misali da manzon Allah ke eh, la aqturannahum asla samu. wa amma ad fa uliku wa amma samud fa uliku bisaqiya ay ar da su aka yi aka yi da tsawa aka halakar da su ma'ana abin da yake karasar da al'umma baki daya haka aka yi Shi shine manzo Allah ke misali wannan zan yake su zai musu kare dangi yakin kare dangi saboda matukan suna cikin al'umma ba za a zauna lafiya ba su ba su karatu ba ba su da ilimi sa'annan komai su su komai sai su za su yi da kansu ba su da wanda suka amince da shi kowa da isa ba isa eh, wanda kowa da wanda ya sa gaba in wanne ya yi kuskure ma shi ne daidai duk wanda ba bai amince da shi ba ko daidai ya yi kuskure na wajen su me zai hana fitina in waɗannan na faruwa قال حدثنا المكي بن ابراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر امر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ان يقيم على اهرامه ita da Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce na Aliyu ya saura a akan ihraminsa saboda shi akwai hadaya زار محمد بن بكر عن ابن جريج قال عطاء قال جابر فقدم علي بن ابي طالب رضي الله عنه بسعايته شيخ سيدنا علي يتوه اي توليته قبل الخطيب من زعل الله سيدنا علي كبير ضرب خمسي sai sai na aliyu je karbu ya zama sa'i kenan ko sai ya dawo da abin da ya karbu kana lawan nabi sallallahu alaihi wasallam bima ahalanta sai manzo Allah ya ce sai na aliyu lokacin sayyidina ali ya je karbo humusi ya koro hadaya kenan ya zai tarar da su manzon Allah sai manzon Allah ce wani irin ihrami ka dauko ya ali qala bima ahalla bihi nabi sallallahu alaihi wasallam yace irin ihramin da manzon Allah yayi قال فهد يتيتو كاو هدايا كباد هدايا وامكث حراما كما انت ظنن كثورا يد كتي با تمشي اذا كاي بتراني كنن ذاك قال واهدا له علي هدايا علي كاو هدايا ده سفن يمن قال حدثنا مسدد قال حدثنا جبير بن المفضل عن حميد الطويل قال حدثنا بكر البصري انه ذكر لابن عمر ان انسا حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بعمره يتي الله صلى الله عليه وسلم يا دو يا دو حرم عمره وحجه عمره ده حج فقال a hallar nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajji yake manzon Allah ya dau haraman hajji ko wa ahlanna bihi ma'ahu falamma qadimna makkah yake mu ma muka yi haka da muka iso makka fala man lam yakun ma'ahu hajji falyaj'alha umra sai manzon Allah ce duk wanda bai koro hadaya daga wajen harami ba ya bai da hajjin sa umra fa annabi sai sawafi sai ya tuke kayan sai dauke ni ta gida ya sa alabatin ranar taruya ya dauki haraman hajji وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي من زم الله صلى الله عليه وسلم كما شي يقول هدايا daga wajen harami sai ka shi kirani kenan zai yi فقدم علينا علي بن ابي طالب من اليمن يتي سي غا سيدنا علي يا زباتو daga kasan Yaman hajjat da niyyar haji فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت sai manzo Allah صلى الله عليه وسلم ya tambayi sayyidina Ali yace wane irin harama ihrami ka dauko fa inna ma'ana ma ahlaka sai ce ai iyalanka na tare da mu ma'ana da aka aika sayyidina aliyu na na fatima ta taho kenan cikin tawaga tana tafi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ce ahlaltu bima ahalla bihi nabi sallallahu alaihi wasallam na dau harama irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzo Allah ce fa amsik fa inna ma'ana hadiyan to ka saura a haka nan akwai hadaya tare da mu kada ka yi kamar eh, ka ko an yi tawafi an yi sa'ai kai sai ka saura cikin ihramin غزوة ذي الخلفة يتي ياكن ذي الخلفة ذي الخلفة وانا قنتي نيدا اكي بودتا واتي جاهلية كما من ذا الله يبعد الاباري سوى za a ذا ازو ابودتا ما wannan gunki. saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu as-sa'atu hatta tastafiqa aw ta hatta aw tahtalifa aliyatu nisa'i dawsin wa hasama hawla jil khalafa manzo Allah ce ba za a yi tashin kiyama ba sai an zo matan jau da hasama matan waɗannan kabilu guda biyu saboda cunkoso da suke wurin bauta ma wannan gumakai har suna gugan juna bayan su kuce su mazauni suna gugan juna saboda tsananin yasa da mata da ka an ce malamin boka ya bayyana wannan ta wannan ta ana ta fama waɗannan duk alama ce ta cewa manzo Allah ya tabbatar cewa wannan gunki karshen zamani za a zo a bauta masa to yaya za a yi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake uwa yake ma wannan buraida ba za ka hutacce ni ba ba za ka hutar da ni da wannan gunki ba mana ka je ka sassare shi قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا بيان عن قيس عن جرير والصحابي كما الله يمسى أرضكي يسامو أجعر من ذن الله صلى الله عليه وسلم سنة جرير ركي أهل نيس ونسى جرير زام غني ولي الله نكوما ولي الله بني زام غني منين البركة دي سامو دمائك صلى الله عليه وسلم وقال يكي kana baitun fil jahiliyyati wani gida a cikin jahiliyya yuqalu lahu zul da shi zul khalafa wal ka'batu al yamaniya wal ka'batu duk sunan wannan wurin gunkin nabi sai manzon Allah ya ce majari ala turibuni min zil ba za ka hutar da ni daga zil ba ba za ka je ka sassare ka huta gunkin zil ba mu huta فنفرت في مئة وخمسين راكبا إتي سيئو كده من يمن ين بطاريا مثل سيدة حمسين سوجودي فكسرناه سكا جي سكا تسار وننبوكي وقسمنا من وجدنا عنده دو وإن سكا سامو ما سكا وتنبو ما كان أتا كسشيسو فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم جرير يتي سينا دون با من ذن الله الذكر فأخبرته سينا باش لاباري فدعا لنا ولأحمد سينا من ذن الله يتي الله يتي مكو البركة الله يتي مكو البركة Allah shi maka albarka Allah shi maka albarka to biyar Allah sa'an nan yake kuma sojojin da ke tare da kai Allah ya musu albarka to manzo Allah ce Allah ya ma albarka to daya balle ko biyar kuma me yasa ko biyar al'ada manzon Allah addu'a tana shi da uku so uku yake amma wannan da manzon Allah ya murna sai da yake Allah shi maka albarka Allah shi maka albarka al to biyar قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس قال قال لي جرير رضي الله عنه يتي جرير يبان الاباري يتي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم يتي دني الا تريبني من ذي الخلفه بذاك هوتدني daga wancan gunki bazil khalasa wa kana baitan fi khatama gida ne a cikin kabilan unguwa ko kauye ko gida a cikin kabilan khatama يسمى الكعبة اليمانية أنا أذكر ونجرا الكعبة اليمانية فانطلقت في خمسين ومائة فارس يكي سينا أوكي متون سيدة خمسين من أحمسة daga sojoji wa kanu ashaba khairin sun kasance masu hawan dawaki ne wa kuntu la asbutu ala alkhair shi kuma jariri yake a lokacin baya iya zama kan doki ya zama in ya hau doki sai ya to kuma manzon Allah ya aike shi ya zai sai ta manzon Allah ya manzon Allah ina son yi wannan aiki amma abu ne a kar ba zai yi ba sai na hawo shi ni kuma na hauro shi ba na iya tabbata sai manzon Allah ya dauki hannunsa ne daraja ya buga kirjin sa har sai da ya samu aiki alaman cikin hannun manzon Allah a cikin kirjin sa fa daraba fi sadri hatta ra'aytu asara asabihi fi sadri wa qala sai manzon Allah yake ma wannan bawan Allah waliyin Allah yake Allahumma ya Allah madaukakin sarki sabbitu ka tabbatar da shi waj'alhu hadiyan mahdiya ka kasa shi ya zama shiryayye mai shiryarwa wannan ba mafarki bane fa zamanin manzon Allah kuma baka da baka kunne da kunne manzon Allah ya masa wannan addu'a dan Allah annabi mutum ba wali bane wace addu'a manzon Allah ya masa yake Allahumma sabbit waj'alhu hadiyan mahdiya fansalaka ilaiha addu'an bata isa ba har yanzu ba ba gama ba yace sai ya tashi fakasaraha yaje sassare da baya iya tabbata akan abar hawa yace tun da manzon Allah ya masa wannan addu'a bai taba faduwa kan doki ba haka ya kassara wannan gungunki wa harrasa ya kona ta ya kona shi ثم بعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول جرير sai kai wane kafin mu isa in maza maza ka je kai ma manzon Allah albishir sai wannan jaka ya yayi maza maza ya jiro manzon Allah ce wallazi saka bil haf na rantse da sarkin da ya aiko ka da gaskiya ma ji ituka hatta taraktuha ka annaha jamalul ajra yace wallahi ban bar wurin na zo maka ba sai da wannan gunkin aka sassare shi aka kona shi ta ce rakumi ne mai karfi wanda ba shi da amfani kala yace فبارك في خيل أحمد ورجالها خمس مرات يتي الله يمك البركة يا جريد الله يمك البركة يا جريد الله يمك البركة الله يمك البركة الله يمك البركة da sauran dakaran ɗaukar so nawa jarir waliyin Allah ne ko ba waliyin Allah ba babu inki ba ba shakka ba tun ba ba ba tatsuniya ne wannan zance ne na gaskiya manzo Allah ya masa addu'a kala nawa farko sai da manzo Allah ya dauki hannunsa mai daraja ya buga kirjinsa don Allah ya ce Allah ka tabbatar da shi kan abin hawa kan nake Allahumma ja'alhu na farko albarkan hannun manzon Allah ya shafe shi ya samu albarkan hannun dimin hannun manzon Allah duk wata cuta da take hana shi zama kan doki an gama da ita Sa'an nan kuma manzo Allah ce Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiya Allah ka kiryar da shi ka sa ya zama mai kiryarwa ya zama shiryayye ko bai zama ba kuma ya zama mai shiryarwa ko bai zama ba sa'an nan manzo Allah ce Allah ya mishi albarka wannan jariri ne uwarsa za ta faɗa sai murna ko ka taba jin sunan قال حدثنا يوسف بن موسى قال اخبرنا ابو اسامه عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يا فدا جرير فيما ان كما yana jin daɗin addu'a ne yaje hadisin ana ta maimaitawa addu'a baya son ta wuce so yake a ta karantawa kaga daga zamanin manzon Allah har yanzu duk inda aka karanta Bukhari sai an karanta wannan addu'a yace manzo Allah ce ala turihuni min zil khalasa ba za ka hutar da ni da wannan kwancan gunki na zil khalasa ba fa qultu bala sai nace me sai ana koya manzon Allah zan aikata ko haka al'amari yake zan aikata فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمس وكانوا أصحاب خير وكنت لا أثبت على الخير فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يسي سيفدى من ذا الله إلا الذي تعرفه بايا في زماء أكثر أبرحوا يهودوك سيفادي فضرب يده على صدري sai manzo Allah ya dauki hannunsa mai daraja ya buga kirjin jarir hatta ra'aitu asara yadihi fi sadri yace har sai da naga alaman hannun manzon Allah akan kirjina وقال سيما الله كي اللهم يا الله ما تفكي فرقي ثبته كتبت الدشي واجعله هاديا مهديا كسايا زمو شريي كما شريا قال يتي فما وقعت الأنفرة بعد يتي تندغ ولنا الدعاء بل تبحوا وكان دوتي نفادي قال وكان ذو الخلفة بيتا باليمن لخثأم وبجيلة فيه نصب يتي ذو الخلفة ونجداني أكي بوتا مغنشي لأن وإنن كبير وإنن كبير سوكي بوتا مغنشي تقبل يقال له الكعبة قال فأتاها جرير يده فحرقها بالنار يقول ونن غنشي لوتا وكسرها يسسر غنشي قال ولما قدم جرير اليمن يا عند جرير يزو يمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام يا زو يا ترجى يا جي صار غما sai ya samu wani mutum yana buga kasa ko yana istaske eh istisqam bil azlam shine ce akwai sa'a ko ba sa'a ko ka sheka kike kibiya ko alkaluma ka saka kana zarewa wannan i wannan a'a in ka zaro i mana akwai sa'a ka zaro a'a ba sa'a wannan hanyoyi duk shari'a ba ta yarda da su ba babu wata sa'a sai ka roki Allah ya waye maka amma malamin sun bukai to eh, burjin ka hawa'i ne burjin ka turabi ne burjin ka ma'i ne burjin ka nari ne ba za ka yi sana'a kaza ba ba za ka yi duk buge-bugen kasan da suke wallahi ran da zai mutu ba zai gano ba kowa ya gani ya gaya musu ran da zaka mutu duk abin da ba wani abu bane dabara ce ba wata abu ce tabbatacciya ba ana yana ana digo digo ake da yawa ba a san adadin su ba ana share biyu biyu biyu biyu na karshe in ya zama mara wai ma'anar sa kaza in ya zama biyu ma'anar sa kaza ba waye <laughs> ba qila lahu sai aka ce da shi inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ha huna aka ce manzon Allah na nan kusa fa fa in kadar alayka daraba umka in ba maza maza baka karbi kalma ba baka daina shekiyanci ba da bokanci da menene da menene manzon Allah ya haramta kuɗin bokanci kaje ka buga turabi a baka kuɗi yace haramun ne wanda ya je gaskata ta sallan kwana arba'in ba za su ba kai da kake yi ne kala fa ma huwa yadribu yace yayin da je yana wannan buga turafin, ko ko yana yana al-istisqam bil azlam din in waqafa alaihi jarir yana nan sai gab sai ga jarir ya zo kan fa kala yace la taktirannaha wannan abubuwa da take duk na shakkenci duk kai watsi da su ka kakkarya su kaya wala tashhadan Allah ilaha illallah sa'annan ka karbi kalma ko kai wuyi watsi da wannan shakkenci ka karbi kalma ko na sare wuyarka aw la adribanna unqab qala fakasaraha sai ta sare wannan dama duk shakkenci ne wallahi babu wani abu su kansu suna yi su kai shakkenci sai ta sare da alhaq ya yi sai ta sare sai karbi kalma ثم بعث جرير رجلا من أهمسة يقنى أبا أرسات إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره كما جرير يأتي وانا مسلم سيكي ماذا كده كما منظر الله البشر ذو القدس يو باب دو وانا سيكي أنجم على سو يو بذلك فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم دوانا متن يزو يبا من ذا الله الكثير قال يا رسول الله يا من ذا الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق نارا إلى سرك لا يأيكوك دقسيا ما جئت حتى تركها كأنها جمل أجرب بان تهو دقسنبا سيد مكبر ذو الخلصة أن تستاريشي أن قوناشي كاتيرا kona لقرجي وليك باشد أنفاني قال يتي فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها خمس مرات sai manzon Allah ya sa musu albarka so biyar غزوة ذات السلاسل yace yakin da ake ce ma zati salasili wa manzon Allah ya aika ya je yakin zati salasili Wahiyar hiya ghazwatu lakhm imam al-bukhari wannan yaki shi ake ce da shi zatu salati ghazwatu lakhm wa juzab aka je aka yaki kabilul lakhm da juzab qala isma'il ibn abi khalid wa qala ibn ishaq an yazid an urwata hiya bilad dalil wa uzrata wa bani yaqini wa innan kauyukan wa'annan mutane ne kabilu na larabawa da aka je manzon Allah ya aika a je a yake su a wannan tafiyar da za a yi sayiduna amrul ibn al-as shine amirul rakam shine shugaban da manzon Allah ya nada suka je suka yi wannan yaki قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن ابي عثمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص ala jaisin ala jaisi zati salatiri manzon Allah ya nada amurkan asini amir akan wannan sojoji za su yaki kala fa ataituhu yace sai na zo miki fa qultu ayyun nasi ahabbu ilayka sai mai riwaya sai na zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wane ne manzon Allah ka fito a cikin mutane kala aisha sai manzon Allah ce na aisha قلت ومن الرجال سنتي تو اتكن مزافا قال أبوها يجي سيدنا أبو بكر ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قلت ثم من نتي bayan na Aisha da Sayyidina Abubakar cewa kana Umar yace Sayyidina Umar fa adda rijalan yace cewa yace cewa ne kana fasafat ne riwaya yace sai ne shuru me yasa kan na zo da wawa ne suna na zo karshe sai sa sai dai shi ne asirin asirin Allah fasakkatu makafata an yaj'alani a fi ya ga na farko ba a kawo sunansa ba na biyu na uku na hudu na biyar da sai ce a tsaya nan a tsaya nan a rufa a cikin rubin asirin Allah kada a zo a zo ya zama sunan shi ne na karshe to wannan da aka je yakin zatin salatin shugaban tawaga shine Amr ibn al-As sai mafarki dama suna shan wahalhalu haka nan lokacin mata ba suna da wahala a sai suna tafiya sai su mafarki kuma wani haka tabi'a sa take sai balle haka sai na Umar sai Amr bin al-As suna cikin tafiya sai mafarki kuma lokaci ne tsananin sanyi kuma shine ma. ba a yi sallah sai zo sai musu taimama ya yi janaba ya yi mafarki ko ya fitar da mani sai ya ji mura ya musu sallah da suka zo wurin manzo Allah suka ce ya manzo Allah shugaban da kana da muna fa yayi mana sallah yayi mana limanci fa da janaba tare da ba su amince da kai ba na dauke ya yi mana limanci da janaba a lokacin da ya musu limanci fa ba faɗa suka yi suka ce a yi tashin hankali a jawo wannan a tuske wannan aiki wannan duk abin kunya ne fa wallahi ba hanyar auliya rahman ba manzo Allah ya so a yi biyayya ya yi musu sallah sun yi faɗa da shi tun da an naɗa su an naɗa shi akan za su masa biyayya in aka dawo headquarter ai an warware komai ko da suka dawo suka ce ya manzo Allah shugaban da ka rada muna yayi muna sallah da janaba sai manzo Allah yake yake ya fali ya amr bin al-as ya ya kai mu kai musu sallah da janaba kai musu sallah limanci da janaba ne sai yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai na tuna ma fadar Allah ne wala taqtulu anfusakum Allah yake kada ku kai kusa kada ku kashe kawunan kuma ga tsananin sanyi in je na zuba ruwa jikina na yi wanka sai manzo Allah ya dariya to me yasa ya yi taimama amma manzo Allah ya ce miki kai musu sallah da janaba ne sai wasu malamai suka ce a taimama ba baya dauke janaba ne yana dauke to ne yasa manzo Allah ya tambaye shi eh, sai suka ce a'a manzo Allah yana so ya tabbatar ne ai su ne da suka zo suka ce limamin su ya musu sallah da janaba shi yasa manzo Allah ya ce sai tabbatar yaya al'amari ne yake kai kai musu sallah da janaba ne shi ne sai a'a kai mama ne da shi nan kai ma na dauke hadisin akbar ko ba ya dauke haka wata rana manzo Allah ya aika sahabbansa suka je suna tafiya to akwai masu zafin addini a ciki daya a cikin sai mafarki lokacin tsananin sanyi aka ce masu sanyin madina karka ce kano ko nijar ba ba saba tsakani sanyi ne mai tsanani lokacin tsananin sanyin da da ake haji cikin tsananin sanyi zaka mutu yana zaune yana makarkata hinkin sai ne balle mutane kasan inda da ba su da kwari sanyi zaka mutu yana makarkata duk yadda to sun tafi manzon Allah ya aike su ku je kaza ko za su je sulhu ne ko za su je karbo zakka ne manzon Allah dai ya aike su kwana ɗaya za su yi biyu za su yi mako za su yi manzon Allah ya aike su kuma sai da hali yayi suna cikin tafiya sai ɗaya a cikin sai mafarki sai aka wayi gari cikin tsananin sanyi sai ya jama'a ga abin da ya faru gare ni na yi mafarki janaba ta kama ni ina da hanyar na yi taimako masu zafin ajiyar suke babu wani sassauci sai dai kayi wanka ba wani rangwami sassauci da za a samu maka ko kai taimama ya jama'a ya zuru tsoron Allah su ba yadda za a yi sai kayi wanka sai ɗabi ruwan sanyi sai ya zuba sai sanyi ya kace sai mu da haka sai aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari aka ce ga abin da ya faru sai manzo Allah ce qataluhu qatalahum Allah qataluhu ألا سألوا إذ لم إن لم يعرفوا إن لم يعلموا وشفاء العيد سؤال من قال لك سنك شيء me ya hana su tambaya abinda ba su sani ba me ne hana ne jahilci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake suna tafiya sai sai mafarki sai jana ba ta sama sai tunani azanci yace to alhadathul asghar in ya sami mutum taimama dai zaka buga ne kai haka kai taimama ne. duk taimaman duniyar nan ka zo ka buga kasa waya ka karkade don kar kasa ya shiga ka amma ba wai da zuwa in kai haka sai Allah akbar ce to alhadathul asghar ga taimaman da ake mutu. janaba kuma tun daga tsakar kanka har kasa ta ta ba to yaya zai mata taimama sai ya kwanta kasa yayi birgima yace fa tamarrabu kama rabu dabbat taimama ta yi ba ta yi ba ai ba haka ake taimama ba aka ce ka buga taimama sai dai kwanta yayi birgima a cikin kasa sa'an nan ya sake je aukar da sallah sai aka zo wurin manzo duk sa'an da suka yi wani abu ba faɗa suke ba a hanya ba ja duk sa'an da kuka shigar da sabani tsakanin wallahi sai bukata ku sabani matukan akwai littafin Allah da sunnar manzon Allah duk abin da za a yi sai a sake dawowa kuma dai manzon Allah na nan da aka zo wani dukata sai aka ce ga yadda ka za ka za sai ya ya kai ne yace ai da janaba ce ta same ni sai mama da zai fa tamarrabu kama tamarrabu da bat sai nayi birgima aka mai da doki ke kwanta ya juya sai manzo Allah ya dariya ya ce sai manzo Allah ce eh sai manzo Allah ya dariya yace inna ma yakfika an taqula hakaza Allahu akbar sai da zafi kuma sai kai birgima ai hannaye ka guda biyu zaka buga shi kenan ka shafa kai shi kenan sai mama ta yi amma ba a ce wata sallar da yayi ya saki ba dan ne a sai mama da yayi ba sai ba amma tunda istihadi yayi ya aukar da ibada wannan sallar ba za a ce maimaita ta ba ta ta samu da da a ce bata yi ba manzo Allah sai to ka sake sallah to haka kai ma in aka zo wannan mace ta ce ya Allah ga mata malam da na da nake budurwa ban damu da sallah ba da azumi shekara 30 ko shekara 20 ko shekara duk ba azumi sai ka ce sai ka rama sallar shekara 10 sha biyar ko shekara 20 ka ce sallolin da ke zuwa ma kace ba ta san adadin sallar da ke kanta ba ba ta san adadin azumin da ke da ke kai ta rama sallah har ta ya za a yi ma'ana ka ce waɗannan yanzu ma zuwa har ta mutu sallolin ba za ta samu sukuni na sulkin mun gane ku makama an yi da alami fi akhirih eh ya za a yi <laughs> ya a rage koya musu addini ma a rage koya musu addini ne yake kawo an fi kulawa da al'adun gargajiya da addini duk sa'an da ya kai kuskure ko ɗa a gida ya saba ma al'ada yanzu za a kwabe shi a nuna masa amma abin da ya danganci addini ba za ba a damu ba shine shekaru kusan eh, shekaru kusan goma sha biyar muna karatu wata mata daga eh, sai ta aiko tambaya ta ita malaman ta tambayi garin su malaman sun ce sai ta biya sallar shekara ashirin sai ta azumi shekara kaza ita abin da ya faru shine ita an haife ta gidansu gidan musulmai kuma cikin musulunci ka ji ka kai wallahi wai ta bata san ya mace mai ai mata aure mijin ta sadu da ita akwai wanka jaraba kanta ba sai da take kana biyu tana hannun mijin ta suna saduwa bata san wanka jaraba ba sai ran nan da yake sai ebo min ruwa da ta ɗebo ruwa ta sa hannu ce dan me zaki sa hannun ce ruwa take menene yace bata san wanka jaraba ba ne tace me jaraba bayan shekara biyu su kun ta sani sa'an nan kuma ce ta zauna gidan aure shekara ashirin da biyar har ta gama haihuwa har ta gama haihuwa ita ba ta san cewa a ce in ta haihu jinin jego ya ɗauke nifasi sai ta yi wanka ta shari'a ba me kike yi wankan darbeja ruwan darbeja na da akwai niyya ma'ana duk rayuwar ta cikin ke kenan to shi ne yanzu da zo ta gama haihuwa zo kowa a ji ta ji ne ko radio ne ko me ta ji cewa shi ne sai jikin ta ya dau makarkata ta ce to ita dai ga halin da ta ya yi halin da yake ya ce sai ta rama sallan shekara biyar don ba ta da tsarki yaya za ta yi waye ke da laifi suka ce wani mijinta ke da laifi tun da ya aure ta bai nuna mata kaza kaza ba nace eh mijinta na da laifi amma ran da aka haife ta yi aure <laughs> a'a ba ran da aka haife ta ya aure ta ba sai da ta shekara nawa a gidansu akalla sai nawa sha biyar din nan in bata durkusa in aka bata abu bata durkusa ba za a kwabe ta in ta dauko abu za ta bayar ba in za a kwabe ta duk abin da yake yaya ba su kula sun ga ta iya ibada ma'ana farkon laifin waye ke da laifi iyaye sa'annan laifin sa'annan kuma al'umma ba su kaya don Allah ya wadata mutane a yada mutane addini ba lalle sun ba su kuɗi ba sakamakon ka kullu as'alukum alayhi min ajr in ajri ladan ka yana wurin Allah madaukakin sarki duk kuɗi da zaka tara ka karshe zaka zo ba abin da zai wadatar da kai wallahi to yayi za a yi kenan aka ce mata shi kenan ta tuba ta gaskata gaba ta yi istighfari in Allah ya yarda shi ya wuce Allahu akbar amma ka ce ta biya sallar shekara 25 a zahar nawa za ta yi da asar to nawa za ta yi magarba al-isha باب ذهاب جرير الى اليمن با دك وانا متى دك جرير متى فهذا في سوره في هذا دك الباقي ba a damu da addini ba sai an zo an girma ta zo ta girma ta fara ayyafa ta fara nutsuwa tana jin wa'azi sai kaga abin ya dame ta to alama ce ta akwai imani babu imani sai kai wasu hatta da muka zo tana kan bincike ta san menene akwai imani to kai ma kada ka tsananta mata ka inda ba za ka taimaka mata ta akan ka taimaka mata akan cuta shi kenan قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه العبدي دم با كذا دي ta musulunci gaskiya dari bisa dari ba wanda zai sani farkon kakan shi da musulunci kowa haka to amma yadda ake yada addinin musulunci yana bukatan tsari yana bukatar tsari zama aka yi ana ta jayayya kungiyanci zagi zagi menene da menene kowa kungiyar ke gaban sa amma ainihin addinin Allah ta gare a ce sai a hankali yanzu aka zauna ta fama a ji a shigar da maruga a ji a shigar da kaza kaza kowa kun je ke gaban sa in ka taba je sa ka san ta kai kace kai menene da menene amma addinin musulunci ba abin da ya dame shi yasa eh, al'amarin da kai na za a ce ko da yake sun tashi san musulmai wallahi kaza akwai sakaci wurin ko karanta da addini akwai sakaci ainihin gundarin addinin musulunci ba fa kowa ke aka ba kowa ya damu da shi ba kowa harkar su da ke gaban sa ke dame ita ta in dan kasuwa ne kasuwanci sai da ne dan siyasa ce siyasa kusan bauta ta masa ba so da ne su siyasa ta saki ba ma shi ba wani da Allah ne ran da aka saki kabari to sai saratuwa malamai to sun sun fi kowa rudani kan wannan ya halatta wannan ya halatta wannan ya fada al'umma sai ta ruɗe ina eh to me za ka dauka sai aka zo ainihin karatun ma ba a damu da ka shekara ko ko ashirin ne ake tafidin zuwa fada maka tafidin kungiya tafidin ne ainihin addinin musulunci yasa ba a damu da shari'ar musulunci wa a aiki da shi ba wallahi tallahi yanda ake damuwa da kungiyanci a tashi a tsaya a hadu a wasi a kashe dukiya da menene wallahi tallahi da an damu da cewa a tabbatar da shari'a wallahi ko aljani ke jagorancin Najeriya sai an tabbatar da shari'a tilas zai yadda dan al'umma ce take abin da take so ina ruwanka al'umma ka ce take wani kike suna so su shagiya kake zaka ya wani kace abin da yana cin ce a adam ne dan ne duk ba al'umma ka bace shike wani kike ce shi ya suke za take ji suke so kace zai kai kuna da yanci wa'an wa'annan kuma da sun hada baki kake shar'a kake so wai to wai hana ayi shari'a arewa ce musulmi kan babu arnin da yake ke karayi wallahi da Allah da yake cikin alal mu'minin duk yadda aka yi ba yadda za a yi arnin samu karfi kan musulmi sai da taimakon suwa sai da sakacin su da rashin haɗin kansu da rashin kulan su da ake yadda kowa ya damu da zarafin da ke gaban sa an damu da shari'ar Allah da yanzu shari'ar musulunci ke tafiyar da komai sai kuma kaga yadda Allah zai saukar da al'umma. babu zahabi jaririn ila yaman قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه العبسي قال حدثنا ابن ادريس عن اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس عن جرير قال كنت بالبحر لكن لا تفنسي او نوري البحر ان اتفن يمن falaqitu rajulayn min ahli yaman yace sai na hadu da mutane biyu daga cikin mutanen yaman za ka kana'in wa za amrin su kenan faja'altu uhaddibuhum an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai nazo ina ba su labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza manzon Allah kaza ai alkhairi ne kaza yana ba su labari wa qala zu amrin sai wannan mutum zu amrin yace la in kana allazi tadhkuru min amri sahibi laqad marra ala ajlihi منذ صلاته yana ba su labarin manzon Allah sai su suka ba shi labarin ai wannan abokinka da kake ba da labarin ya rasu kun ta karance kwana uku kenan kai ba ku sani wa aqbala ma'i sai suka gabato tare da shi hatta idza kunna fi ba'd sarif sai da suna tafiya suna tafiya sai da suka kai a hanya rufi alana rakbun min qibal madina sai ga ayari karabta sun fito daga madina yanzu za samu cikakken labari fasa'alnahu sai muka tambaye su ina labari me headquarter ke ciki fa sai suka ce ubira rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wasu khulifa Abu Bakr aka nada sayyidina Abu Bakr wan nasu salihuna al'amari na tafiya daidai babu fitina ba abinda aka yi ayyukan Allahu akbar fa qala sai suka ce akhbir sahibaka ma'ana kai da ka ba mu labarin madina in ka je ka ba na abubakar labari cewa mu an na kaji ina mu mun zo wala Allah na sana udu in sha Allah to in Allah ya za mu saki dawowa ma'ana ba su kai har Madina ba sai suka saki komawa za su je su gaba da muhimmanci da manzo Allah ya da wa raja ila Yaman sai suka koma Yaman fa akhbartu Abu Bakr yace sai na ba Abu Bakr labari da hadisihi قال افلا جئت بهم انا بلا ما خليفه سيتي مي انا كزو دسو فلما كان بعد يتي بايا قال لي ذو امر يا جرير kaya cikin waɗannan mutane sai yake da ni ya kai dare inna laka alayya karamata kana da mutunci a wajena zan faɗa maka wani abu wa inni mukhbiruka khabaran yace kana da mutunci a wajena yasa zan baka wani labari wata magana mai tsada innakum ma'sharal arab ku larabawa lan tazalu bi khairin har abada kuna cikin alheri ma kuntum idza halaka amirun ta'ammartum fi aha matukan in sarkin ku baya nan sai ku nada wani da kanku wannan baya nan zabe za a yi ƙuri'a za a yi manya masu hankali za a za ma'ana ba tashin hankali ba fitina ba jiyin mulki ba komai yace kuna cikin alheri fa idza kanat bisayf in ya zama da karfi ake kwatar mulki ba sai ana son ka ba da karfi ka zo gwada kanu muluka sai al'amari ya zama mulki sai abin da ka fata tun da karfi ka kwata dukiyar kasa da komai da kasa ya zama hannunka sai abin da ka ga dama in ka ga dama ka yi kuɗi in ka ga dama ka yarda wanda kai kuɗi da shi zai kwanan yunwa kasar da kai kuɗi da shi zai kwanan yunwa wanda ka yarda da shi ka tila masa dukiya kama mulukan yaqzabuna غضب الملوك muluki رضا الملوك rida ma'ana al'amari ya zamo ba da ra'ayin al'umma ba kenan da karfi ka kwata ka zo kan mulki shi kenan bakin bindiga duk wanda ya bude bakin sa ga bakin bindiga ba wanda zai bude bakin sa to da karfi kenan kake mulki sai abin da ka ga dama to wannan balarabe suka ce maganar da ya faɗa musu aka ce magana ce mai matukan muhimmanci don sai da manzon Allah ya bada labari yace shekara kaza talatin ana nan ana ana khilafa rashida sai bayan haka sai al'amari ya zo ya ya canza komai sai da karfi su shi kenan sai al'amari sai fitin su sashi babu gazwati sayfil bahar yana da yawa ko yana da yawa ko to ai sai a dakatar haka nan ko in Allah kai mu gobe kuma ai a cika a hankali a hankali ko ba gaggawa ake yi ba abinda ake nufi karatu ai a hankali a tafi a hankali ana ta ba gaggawa ake ba wasiku da nake samu malam kai alƙawari zai tafsiri waye alƙawari zai tafsiri nake in Allah ya yarda za a zo a yi a hankali wannan hadisin mawkafin yayi aka yi aka fara ya fi shekara goma tun daga ikifo za a fara sai da aka ta suka wanda yake kaza wannan kai aka yi duk aka nake mai da Allah ya kaddara za a yi ba ga ba gaggawa ake ba zuwa da wuri ya ji shine abin da ake nufi a hankali kuma za a zo a yi tafsiri ba gaggawa ke ba in ana tafiya slow ba sure a hankali in Allah ya sa gaggawa me za a yi me za a yi za a me za a faru shikenan wanda baya so ta bata miki ya je muku fitina ya bata muku amma aka tafi a hankali ana tafiya a hankali sai ga Allah ya bada sa'a duk abin da za a yi a zo ai abin da dai muka sa gaba in Allah ya yarda sai mun tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai tuta sake kaɗawa cikin وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجدنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعله أنصارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله